alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa manwala yan uwa masu kallon da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna cikin wata mai alfarma wata mai daraja wata mai matsayi a wajen allah subhanahu ta'ala mai matsayi a zukatan muminai watan da muminai suke jin daɗi da alfahari suke murna da zuwan shi a cikin wannan wata allah su ta'ala ya saki alkhairai da dama wa'anda za su taimaka su kai mu zuwa ga wato yarda ta allah su ta'ala da samun kusanci ga allah su ta'ala kowa idan muka kalla za mu ga akwai wata hanyoyi da allah su ta'ala ya buɗe mashi na isa zuwa ga allah wani yawan ambaton allah wani wato yawan karatun ƙwa'ani wani azumi na nafilfili wani kaza wani kaza so amma akwai abubuwa waɗanda ake so mutum ya kasance yana da balancing a cikinsu daga cikin waɗannan ibadoji masu kai mutum zuwa ga Allah subhanahu ta'ala masu kuma kawo mashi da bala'o'a shine yin sadaka ciyarwa ciyarwa daga abin da Allah subhanahu ta'ala ya baka komai kankantar shi ko da baka da shi kada ka ɗauki ciyawa tana nufin mutum mai kuɗi ya fitar da buhuwan shinkafa ko buhuwan gero ya ba da su fi sabilillah Cewa tana nufin cewa abin da hannunka ta mallaka ka yi sadaka da abin da za ka iya ciki manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne abin koyin hadisi ibn Abbas a cikin Bukhari kan nabi sallallahu alaihi wa nas manzo Allah ya fi kowa kyauta wa kana ajwad ma yakunu fi ramadan kyautar shi ta fi yawa ta haɓaka ta yadu a cikin ramadan domin idan ramadan ya zo musamman lokacin da jibril yake zuwa wajen manzon Allah sallallahu su yi bitan alkur'ani sai manzon Allah ya kasance hannun shi kamar yadda kasancewa iska ce wadda aka <clears throat> aiko da alkhairai wato ba inda za ta bi sai kowa ya shaƙa sai kowa ya ji sanyinta sai kowa ya ji daɗinta sai ta biya a dabbobi sai a tsirrai da shuke-shuke duk sai kowa ya amfani da wannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin Ramadan yi kokari hannun kai kasance a sake ko da yaushe yi kokari kasance mai ciyarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce a kullun mala'iku biyu sukan sauka ɗaya ce ya Allah ka baiwa mai ciyarwa abin da ka maye wa mai ciyarwa da alkhairin abin da ya ciyar wani ya ce ya Allah duk mai kame hannun shi mai kwangewa ya Allah ka kawo mashi wato hasara da talafan dukiyar shi wannan addu'a abun tsoro ce mala'ika zai yi addu'a ga mai kamewa Allah ya ƙara talauta shi ya watsa al'amuran shi wannan abun tsoro ne don haka yi ƙoƙari ka ciyar da abin da Allah ta'ala ya baka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin adi ya ce ranar alkiyama mutum zai duba daman shi sai ga ayyukan da ya gabatar ya duba hagun shi da gaban shi bai ganin komai sai wuta manzo Allah ce to ku ji tsoron Allah ko ku ji tsoron wuta ko da da rabin dabino kenan sadaka da rabin dabino zai iya kare ka daga wutar jahannama ina sadaka da dabino na naira ɗari ina sadaka da mudun dabino ina sadaka da mudun gero da abun da ya yi sama da haka duk abun da ka mallaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafifiye sadaka sadaka da ta kowace falala shine an ta saddaka wa anta shahihun gani takhshal faqa wa ta'malul ghina kai sadaka lokacin da kana da dan abu kadan ne ya hadari kana tunanin in na bada ita fa zan rasa idan na rike kuma zan kasance ina da wadata sai ka ɗibi wani yanki cikin ta ka bayar wannan ita ce mafificiyar sadaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuma a wani hadisi sabaqa dirhamun alfa dirham dirhami ɗaya yana iya riga wajen karbuwa wajen Allah da lada fiye da dirhami dubu so don haka ba yawan abin da ka gabatar ba yawan niyanka da abin da kake so wato ka sanya na jin daɗi da farin ciki ga zuciyar mabukaci don haka ciyarwa a cikin ramadan tana ga cikin manya-manyan ibadu wayanda allah ta'ala ya sanya domin ta azumin nan za ka gane mabukaci sai aka sanya maka to in ka gano me za ka yi sai ka yi ka ciyar Allah su ta'ala ya sada mu da alkhairan shi a cikin wannan wata ya yi mana taufiƙi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa a sha lafiya So.